I made mention in Surah Al-Tahrim verse 6 that, all you believers, protect yourselves and that of the members of your own families. You protect them against what? Against hell, against hellfire, which its own fuel are mankind, are, are mankind and the stones. That means here scholars are saying Allah mentioned mankind only. What of the jinns? They are fully part. That is why the first verse mentioned here on the purpose of worship that Allah said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ It means anything that Allah ordained the, the, the, the, the mankind, it means the same thing being ordained on the jinns as well. That means even if it is not mentioned, that the jinns are not mentioned. Why? Because the position of mankind is above the position of, uh, of, of, of the jinns. So they are mentioned first, but it means for, the, for all. Therefore, on the day of judgment, we should know that we are going to account for it. That's why Prophet ﷺ made mention that you are all shepherds, and each and every shepherd will account for what was kept under his custody. That is on the day of judgment. Anything that you are being given. That's why Prophet ﷺ started by mentioning a man on his own family the members of his own families, you should take care of them. Do your best. Make sure that you don't allow yourself to be carried away, to be diverted by the amusement and likewise the enjoyment of this world alone, but rather take good care of them. Allah subhanahu wa ta'ala has already prepared a place for me and you if we adopt that by giving the right protection and likewise taking good care of our own, the members of our own families. The last but not the least, is for us to make sure that we exhibit good character, good behavior. A hadith was mentioned, which was narrated by Aisha radiallahu anha, that each and every one of us will meet on the day of judgment. That means the hadith is referring to the day of judgment. We will have the grade and the position of the person that will stand overnight to be praying for the whole period of his own lifetime. and the person that fast for the whole period of his own lifetime, Allah subhanahu wa ta'ala will give to who? Will give to those that are having good character. They are sincere in what they are doing, they are truthful, they are trustworthy, they establish good relationship between them and others. That is the, the, the issue of, uh, of relationship between me and others are so paramount. I should know, you should know that whatever anybody that you have relation with, you are related to, no matter whether blood relation or otherwise, make sure that you give such person his own right. Your neighbor, those that you are together with, whoever, is it a Muslim or Christian, don't ever in any way touch the, the, the rights of a non-Muslim because Quran emphasizes on it to the extent that it's so high for somebody to even uh, Eh, eh, to even take the rights of a non-Muslim, a Christian or another person. So let us have good behavior because it is good behavior that on the day of judgment will bring us close to paradise. May Allah subhanahu wa ta'ala easy for us. May He subhanahu wa ta'ala give us the ability to take care of the responsibilities that Allah subhanahu wa ta'ala bestowed on, bestowed on our shoulders. And may He subhanahu wa ta'ala continue to assist us in taking care of these wills, this admonition that is being given to us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 ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل وخشيته في النفس والأهل والولد فاتقوا الله وخافوه واستعدوا للقائه وأدوا الحقوق وقوموا بالواجبات والمسؤوليات أدوها كما أمرتم وتحملتم وأحسنوا العمل وانشروا الخير وأصلحوا ذات بينكم تفلحوا في دنياكم وأخراكم أيها المؤمنون ها هي بعض الوصايا أرجو أرجو الله أن تكون نافعة لي ولكم فالوصية الأولى أن نتذكر الحكمة من أن نتذكر الحكمة من خلقنا ونسعى في تحقيقها فالله عز وجل خلقنا من العدم وربانا بالنعم وبين لنا لماذا خلقنا فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن أجل هذه الحكمة أرسل الله الرسل وأنزل الكتب فنحن بلغنا دين الله كاملة فهل نحن واعون لما خلقنا من أجله ونسعى في تحقيقه فإن كان الجواب نعم فلنحمد الله ونسأله القبول وإن كانت الأخرى فلندارك فلندارك أنفسنا قبل فوات الأوان فأما الوصية الثانية إخوة الإيمان هي الاهتمام بالتعلم والحرص على القرآن الكريم فاحرص يا أخي الكريم أشد الحرص على تعلم دينك واحذر واحذر واحذر كل الحذر أن تنشغل بالدنيا عما خلقت من أجله فالدنيا متاع زائل فالدنيا متاع زائل وهي لا تساوي شيئا في الآخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وحفت وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده واهتم أشد الاهتمام كذلك يا أخي الكريم على كتاب ربك تلاوةً وحفظا وتدبرا وعملا وأبشر بالنجاح أبشر أبشر يا أخي أبشر بالنجاة في الدنيا والآخرة إذا تمسكت بالقرآن الكريم قال سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأصلي وأسلم على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان فإن الوصية الثالثة أيها الأحباب هي العناية بالأسرة فاعلم أيها المسلم أنك مسؤول عن أسرتك عن دينهم ودنياهم وأنك مسؤول أمام الله عز وجل فهل أعددت للسؤال جوابا هل أعددت للسؤال جوابا أم أنك منشغل عنهم بدنياك وربما الآن بجوالك وقد أضعتهم فلا تث عن صلاة ولا صيام ولا تهتم بدين ولا تكوى قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في, في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها فالوصية الرابعة وهي الأخيرة لليوم أحسن خلقك أحسن خلقك تكسب رضا الله ورضا خلقه فلا شك أيها المسلمون أن جانب حسن الخلق واللطف في المعاملة مما جاء به ديننا واعتنت به شريعتنا وهو مما يحمده الجميع ويثنون على صاحبه فعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق من حسن الخلق واعلم أن أحق الناس واعلم أن أحق الناس بحسن خلقك هم من حولك هم من حولك من الوالدين والزوج أو الأزواج والأولاد والإخوة والأخوات فكن لطيفا معهم مبتسما عند اللقاء متحملا لما قد يحصل منهم من تقصير أو جفوة أو هفوة وبذلك وبذلك تسعد بإذن الله وتسعدهم وتكسب الأجور عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه الإمام المسلم ya ku yan wa masu girma hutubar mu ta yau ta dan zakulo wa'yansu nasihohi da muke so mu lura da juna mu fadakar da juna game da su wasu daga cikin wa'yannan nasihohin wa'yanda ya danganci bawa ne da ubangijinsa kai tsaye wasu kuma kira suke yi da mu inganta zamantakewarmu da mu'amalanmu da juna mu inganta dangantakarmu da muamalar mu da juna dukansu kuma muhimmai ne ina wa kaina da ku ga baki ɗaya wasiya da mu ji tsoron allah madaukakin sarki a karan kanmu a tsakaninmu da Allah mu ji tsoron Allah a yayin da muke zama tsakaninmu da iyalanmu mu sanya tsoron Allah a gaba idan har ya zo kan abin da Allah ya azurta mu na 'ya'ya mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu yi tanadi mu kimta mu shirya magamuwa da shi Allah madaukakin sarki mu sauke haƙoƙi da ke kanmu mu bayar da abin da ake so daga gare mu na wajibai na ibadoji kamar yadda Allah ya umarce mu kuma muka dauka a kawunanmu mu kyautata ayyuka mu yada alkhairai mu inganta tsakaninmu wannan zai sa mu rabauta ga baki ɗaya a duniya da gobe kiyama. allah sa mu cikin masu rabo a gobe kiyama ya ku muminai ga wa'yansu wasiyoyi nan kamar guda hudu wanda nake fatar da rokon allah madaukakin sarki ya amfanar da mu su da ni da ku ya amfanar da mu zama amfani a gare mu wasiya ta farko tunatarwa ne da cewa ko da yaushe mu ringa tunani mu ringa harharowa a cikin zukatarmu hikimar da ya sa aka halice mu mene dalilin halittarmu ga allah bai bar mu cikin duhu ba sai da ya yi mana bayanin dalilin da ya sa ya halice mu idan har muka gano wannan dalilin tunda allah bai bar mu cikin duhunsa ba to ta yaya kuma za mu je mu tabbatar da wannan dalilin allah madaukakin sarki ya halicce mu daga babu zuwa ga samuwa hakanan kuma daga samuwar za mu zo a zo ana ba da labarin ne kuma ba mu mun tafi can gamuwa da shi allah ya sa mu gamu da shi cikin aminci Allah madaukakin sarki ya rene mu da nemominsa da ba su a kirguwa ba su a misaltuwa nema ta rayuwa nema ta koshin lafiya nema ta abinci nema ta iska da dan adam ke shaka nema ta nema ta nema ta nema ta ko ɗaya daga ciki aka kuma dauke sauran sai ka ji ba su da amfani wa rabbana bin ni'am bai bar mu ba sai ya yi mana bayanin dalilin da ya ya halicce mu ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun shine dalili ban halici aljanda mutum ba face kawai don su bauta mini bautawa Allah madaukakin sarki shi yasa rayuwar musulmi gaba ɗayansa in ji ibnu taimiyya ya ce ibada ce gaba ɗayan rayuwa zirga-zirga komo ko kasuwa za ka tafi ka je neman halas ne kana cikin bautawa allah madaukakin sarki da ibn taimiyya yake cewa al'ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batuna haka ya fasara ibada ibada suna ce da ya tattara komai da komai da Allah yake so kuma yake yarda da shi na daga zantuttuka da ayyuka na bayyane da na boye ashe na duk wani magana da mutum zai yi ya auna Allah na so ko bai so duk wani aiki da mutum zai kusanta wajen aiwatarwa ya tambayi kansa in na aikata wannan Allah na so zai yarda da ni ko ba zai yarda da ni ba ibada ce daka ya ku yanwa a dalilin bayyana wannan ibadar Allah ya turo da manzanni ya ambata mana kusa ashirin da biyar sunaye na annabawa suka zo a cikin alkur'ani tun daga kan annabi nuhu da yake manzo na farko har zuwa kan cikamakin annabawa manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo da manzanni su zo su yi wa mutane bayanin wannan ibadar bai taya nan ba wa an zalal kutu ya saukar da littafai guda hudu manya-manya ga yanin karara na biyar insu shine malaman ke cewa inna hada lafi suhufil ula sufi man ashe kenan shi na nabi ibrahim bisa ga wannan ayar shi ma yana da littafi don bayyanar mana wato dalili na halittar mu da kuma yadda za mu yi gabatar da wannan ibadar a yanzu shin muna kiyayewa muna kulawa da har harowa wato tunaninmu ko da yaushe dalilin halittarmu muna tabbatar da wannan idan har kowa zai iya ba da amsa na'am na'am to alhamdulillah sai mu gode wa Allah madaukakin sarki abin da ya rage saura shine mu roke shi kuma ya karba mana don yi daban karba kuma me daban shi yasa ba a karba sai sharuta sun cika ikhlasi da al'ittiba je karshen suratul kafi aya ta karshe faman kana yarju liqa'a ya falyamal amalan inji ibn kathir yace duk wanda yake so ya san sharatin karban ayyuka ya jema wannan ayar zai gane wala yushrik bi ibadati rabbihi me ahada sharati na farko ikhlasi don wa ka yi don wa ka gabatar me dalili in ba don allah ba na kaga mutum ya yi aikin banza ikhlasi na biyu al'ittiba wane ne kai koyi da shi wajen aikata wannan aikin don allah ya gaya maka wanda za ka yi koyi da shi lakarikana lakun fi rasulillahi mai uswatun me hasanatun kaga sai da Allah kuma ya kara maka bayanin koyin nan da ke ga manzo Allah sallallahu uswatun hasanatun ashe kenan ba abun da zaka karanta daga manzo Allah sallallahu na tabi'u da ba mai kyau bane ba duk tabi'unsa abin yabawa ne duk wanda kuma ya rike tafarkin nan ya gode wa Allah wasiya ta biyu ya kai ɗanwa addini musulunci addini ne da ake gina shi a kan ilimi shi yasa aya ta farko da ya zo wa manzo Allah sallam a kan ilimi ne ikra ka gani manzo bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a wajen nasa mujiza ce mun sha fadar wannan da haka musulunci addini ne na ilimi ka himmantu wajen zuwa koyon ilimi da kuma koyarwa ilimi na karuwa ne a yayin da mutum yake karantarwa a daidai lokacin da mutum ya ce wanda yake da shi ya rike kayan shi ba mai tabewa kamar sa da haka addini musulunci addini ne da ke kwadaitar da mu cewa muhimmantu wajen koyon ilimi ka je makaranta ba a makara ma koyo karatu abubuwa guda uku ne a rayuwa ilimi dukiya sarauta ɗayan ilimin ne kadai kake da garanti in ka je nema za ka samu haka ne ko ba haka ba ne in ka je nema za ka samu amma in ka je neman dukiya an bude tenda tenda ake cewa ko an bude tenda mutane nawa za su je su yanka tenda mutane nawa kuma za su samu kowa na zai samu ba garanti bana kowa ya samu amma ku tafi makaranta ku gani kowa sai ya rike abin da ya samu sarauta in wani ya rasu mutane nawa ke gabatarwa nawa kuma ke samu banda ilimi kadai za ku taru ku je neman sa kowa kuma ya dawo ya samu sabani sauran guda biyu muhimmantu mu kudaitu sosai musamman akan karatun alkur'ani mai girma karatun alkur'ani mai girma littafi ne da karatunsa kadai alkhairi ne haske ne shirya ne balle kuma a ce a je kan haddace shi balle kuma a ce mutum yana fahimtar da sanin abin da yake karantawa tilawatan wa hifzan wa tadabburan ba za ka yi tadabbure a kan ayoyin ba sai ka san abin da kake karantawa Kur'ani ne kada ke da wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu matukar kwadaitawa yake cewa duk wanda ya riki farkin zuwa neman ilimi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman ka bar ƙauyenku ka bar garinku zuwa neman ilimi sai manzo Allah sallam ya ce duk abin da mutane za su yi ta kallo na wahala na takura na menene na menene sai ka ga Allah kai baka kallon komai sai sauki kake samu shi yasa zuwa neman ilimi sai mutum ya daure in ba ka ba sheton sai ya kun ringa ja in ja da sheton sai ka fara kallon yara ka zo kana kallon amarya to haka zan baki yanzu wal hanya ta fashe da kuka kai maka fashe da kuka wallahi ka daure ka je neman ilimin nan in ka dawo daukaka ne zai kasance gare ku ba a zuwa neman ilimi a dawo kuma a tabe in dai mutum ya kyautata niyyar zuwa neman ilimin nan ya ku yan masu girma manzala alaihi ya ce sahalallahu lahu bihi tariqan ilal janna haka Allah zai saukake masa hanya ta farki na zuwa aljanna ya ce mutane ba za su taba taruwa a ɗaya daga cikin dakunan allah madaukakin sarki ba ba abun da suke yi face karatun littafin allah suna koyonsa tsakaninsu da juna face sai nutsuwa sakina an sassaukar musu da sakina da natsuwa kaga rahmar Allah madaukakin sarki zai lullube su na sha kawo wannan bayanin daga cikin abin da ke burge ni da masallatan sudan dattawa wayanda ma suka manyanta a shekaru da samari bayan sallan asubahi kowa ya gama zikirin da zai yi haka za ka ga an koma gefen masallaci ana karatu alkurani ana gyara ma juna ba kunya neman ilimi in ka ce da kunya ko kuma reni ba za ka yi ba ba za ka yi ba za su koma gefe wataran ya danganci yawar kaga a wataran an karanta hizibi uku kafin dai wata yayi za ka ga an sauke kur'ani kafin wata yayi an sauke kur'ani da ka yan wannan yana daga cikin abinda hadisin nan ke nuni zuwa gare shi wa majtama'a qaumin fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum ka duba me manzo Sallam ya ce, yace illa nazalat alaihim sakina A sakina ya yawa masu girma muhimmantu sosai wajen koyon karatun alkur'ani mai girma wajen haddace shi wajen neman sanin abin da ayoyin ke fada wajen aiki da su sai kutuba ta ce abishir mai wannan mai wannan muna ba bushara bin najati fi duniya wal akhira da tsira da rabauta a duniya da kuma gobe kiyama domin fadar Allah ne yace ya ladhina yatluna kitaballah Lallai wa'annan da suke karatun littafin Allah suke tilawarsa wa aqamu sala kuma suna tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suna bayar da abin da muka azurta su da shi sirran aboye boye wa da a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur su ne wa'annan da suka shiga ciniki tijara da Allah madaukakin sarki da ba za su yi hasara ba liwafiyahum ujurahum Allah shine zai cika musu ladarsu wa yazidahum min fadli ya kara musu kuma da falalarsa a biya ka a kara maka wani abu a kaga irin wannan sai Allah innahu ghafurun shakur ya ku yan masu girma wasiya ta uku shine yanzu abun da yake tsakaninmu da juna wancan tsakaninmu ne da Allah na yanzu tsakaninmu da juna gidajenmu akwai matsaloli zamantakewar a gidajenmu akwai matsaloli tsakanin mazaje da matayensu kai namiji da Allah ya riga ya yi maka bayanin manzala sallam ya yi maka bayanin wace ce mace wace ce matarka wani irin siffantawa kake nema kuma a maka mene kuma za ta yi maka kuma ka haukace manzala sassalam ya ce an halicce ta ne daga ribs na hagu naka in ka ce dole sai ka saita shi sai dai ka karya shi in kuma ka ce sai ka bar shi lago ko kuma sai ka zama mijin wane ne mijin hajiya to menene za ta yi da kai in kuma zai baka mamaki gidajen mu akwai matsalolin mu'amala tsakanin mu da matayen mu wallahi mu gyara shi yasa mafiya yawa in ka gan an tafi aikin hajji ka gan yadda wayancan 'yan asia suke haka haka da matarsu 'yan kauye nan sai suka ce ah, to wai wai abin da yake zo mashi a tunanin mutanen kauyen da suka tafi daga nan ina ge suka ce ah, to wai ko alolan su mabi baci ne ba ku ji abin da na ce ba sun gani ko wajen tawafi mutum na haka haka da matarsa kishi ne ya sa shi da bata ta kariya yake yi wanda mu nan ba mu saba ba idan ma aka ga malam ya rike hannun matarsa ce wallahi malam ma bai da kunya wallahi soyayya ne ya kama malam ku bar malam ya yi soyayyarsa amma wai sai a koma gefe ana zargin ana kallon shi wancan wai alulan shi ma ɓaci ne wai tunanin shi kullum kakan ya koma wancan gefe ya koma wancan gefe bayanan da zan tutuka da muke yi da mataye mu ba mutunci ba girmamawa ba mutunci ba girmamawa ke sa mafi alkhairin magani na zama da iyayenmu mata in ta fara fusata ka ka bar gida manzala sallam bai kare cewa gida ba kusan wata daya bai bar gida ba tsawon kwana nawa ashirin da tara amma duk da haka da ya dawo su suka fusata shi ya koma masallaci amma da ya dawo kuma ya ce zan bauku ku tsawon wata ɗaya amma tufa ya dawo amma da ya dawo mai aka ce mashi ta yi wata bai cika ba <coughs> sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai ya gaya musu cewa ai wata ba lalle ne ya yi talatin ba dama musulunci kwanakin wata shine kwanaki ashirin da tara to masu irin wannan da ma za su gaya wa farin jakada wannan kai kuma a bakin mai ya ku yawa masu girma lallai mafiya yawa gidaje mu akwai matsaloli akwai abun gyarawa mu'amala tsakanin miji da mata ba kyau mu'amala tsakanin uba da 'ya'ya ba abin kauna a ciki kullum maganganu na ashar da zuba ashar da zuba zage-zage ya zagi uwarsu ya zagi kakanninsu ya hada su ga baki ɗaya bai masu albarka a matsayinka na uba abinda malaman tarbiyya ke cewa duk lafazin da zai fito daga gare ka zuwa 'ya'yanka ya zama na alkhairi imam shuraim su'udu shuraim yana ba da tarihinsa ya ce lokacin da yake yaro an sa shi a makaranta kuna jin shure aiko wanda suke jan sallan nan tare da sudais ana tambayansa wata ran game da tarihinsa yake ba da bayani allah kara masa tsawon kwana yana ba da bayanin karatunsa yadda ya faro karatu da yadda ya kasance kasan wadansu ga kwakwalwa irin wa'annan da suke kwakwalwan na ja sosai da kur'ani da karatu a lokacin da kuma suke yaro akwai kiriniya kiriniya kuke cewa ko bari bari bari shi yana da wannan sosai duk lokacin da ya yi wa'annan kiriniyar ba abun da uwarsa take masa sai ta ce na ce ka bari wannan ka bari wannan allah ya yi maka limamin harami kaga don alkhairi Shi ne kusan na biyu yanzu a limaman ina haramin maka shi yasa abin da iyaye ke fada yana da tasiri sosai kai ba zagi za ka zuba ba ga ba a shar ba dubi annabi nuhu annabi nuhu da irin ya kai ya cije aka cije amma duk da haka da allah ya ce je daddauki iyalai ya sa su a cikin jirgi ɗan nan nashi da yaki ya jefar da shi har nema ya yi daga wajen Allah madaukakin sarki ya ce inna bini min ahli wa inna wa'adaka alhaq dan nan nawa yana da cikin iyalin nawa na san kuma alkawalin ka gaskiya ne ya Allah bayan ya kira dan zo ka shiga ya ce mm, mm, ga wani dutse can kansa zan jin hawo amma duk da haka annabi nuhu bai dara ba amma a karshe sai da Allah ya kwabe shi innahu laysa min me to balle kai kuma da ba ma wahayi kaga kawai sai ka yi tawakali ka yi iya abin da kake iyawa ka ci gaba da rokan ma yaranka alkhairi Allah ya sada mu da su da alkhairi ya kun yawa masu girma na karshe daga cikin wasu yoyin ita ce ainihin tabi'u nagari tabi'u nagari mu'amala a mu handama kodayi babakere rashin sanin ya kamata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi me ma yuhibbu li tabi'u a tsakaninmu a yau ba kyau na gida daban na waje daban sai ka yi mamaki wani kana jin shi malami ne ya kai malami amma kuma allah ya sauke irin wannan tabi'un sun yi muni balle kuma wa'anda suke muye muye mu da muke almajirai ya kun yawa masu girma akan wayannan su ne abinda da kutuba ta yi tsokaci a kayi a yau mu gyara dangantaka tsakaninmu da allah madaukakin sarki mu inganta zamantakewa kuma a tsakaninmu da juna lasiyama a cikin gidajenmu da matayenmu da 'ya'yanmu da kuma a wajen gida yemu-yemu a tsakaninmu Allah madaukakin sarki ya taimake mu عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن